a'udhu billahi bismillah wa ala barakatillah talataini kamilataini ala rasul wa man wala ba'd assalamu alaikum ya jama'atul muslimin a yau talata 20 eh, sha bakwai ga watan zulkida hijira na 436 daidai da ɗai ga watan tara 2015 za mu yi karatu na uku a cikin wannan littafi za mu yi karatu na hudu a cikin wannan littafi na ashariya ta mai ishirin da fata Allah subhanahu wataala ka kare mana jagoranci <clears throat> harfu tha'i falaita ila duniya ka tazhu wa tanfuthu fabitan walakin anta lid-dini alfathu fubatuka maqdu'un li'annaka afathu thamilta ila ad-dunya fa asbahta tarfuthu nawaita walakin anta tanwi wa tankuthu falasta ka natsu ila duniya ka zuwa ga neman duniyar ka ta kana roho kana alfahari watan fufu kana busa hanci faditan alhali kana zarumi ga gitta mahaɗurra ga neman duniya walakin sai dai anta alfasu kai wawa kake liddini in ana magana addini komi baka sani ba sabatuka kawar da ka ɗaura masirdi on yankakka ce don ka a fasu domin kai mai yawan kuraye al'amuranka kake ma'ana duk shirin da kawwa duniya to wargazajje ne a cikin duniya gyaran da kai ne yayi ka gyara kanka to wargazajje ne faminta kayi maye ila duniya zuwa ga neman duniya fa asbata sai kawai gari tarfusu kana alfasha ta kayi niyyar ka gyara kanka walakin sai dai an ta tanwi kana niyya watan kusu kana walwale niyya din da yawa aka samun haka kayi niyyar ka tuba amma kuma sai ka walwale tuba din ka fasa duka malmalarka a ƙasa ita walahawatun da wasa a ƙasa ita an mahi ƙolidin maturi da abin da kake nuhi ma'ana cikin kada al'aurarka ko kuma tsari duka abincinka a fa'a kwamarci ne don haka ma tsari duka ashe abincinka bai zan lahawatun wasa ba ashe abincinka ba ƙarami ba ne don kwamarci ne ma'ana haramun ɗin da kaka ciya koma kamar dahin kwamarci fa'aita ka yi ɓanna wasu hawatun wurin zama lishaiɗan ya tabbata ga shaiɗan akwai hidikwata filkalbi cikin zuciyarka ta shaiɗan subhanallah fanaita ka karkata ila duniya zuwa ga neman duniya amma wata da uka mahawatun alhali ramin kabari kuma na kiranka shahawatun shahawa ta ɗibu wadda ke daɗi laka ta tabbata gare ka athna aljawanihi tsakiya haƙarƙarinka walakin sai dai ta khabuthu aka yi muni ka sha azaba filkiya mata idan aka zo ranar alkiyama ba dai ka ji daɗi nan na duniya ba ka biya mu shawar rayuwarka ba wai kaɗai ji daɗin duniya ba shi ne matsala a'a ma'ana biya mu shawar rayuwarka akan jin daɗin duniya da zai hana maka bin addini fa'at bika nafsin rayuwarka ta yi maka ɓanna shaƙiyatun wahaltatta bil ma'asi ta hanyar saɓe-saɓe ko kuma bil ma'ami ta hanyar bin makabce-makabce fanaita ka karkata ilaiha zuwa ga saɓe-saɓe ko zuwa ga makabce-makabce laisa fi ka taƙiyatun baka da tsoron Allah fahaita ka yi ɓanna walam tujat ya tun ba a samu kingen hankali gare ka ba wanda zai jawo maka alheri ma'ana dai abinda aka nuhi gaba ɗai makartar ka ta hana maka shari'a har zan ka bata lahira ka kuma ba hakula ba duniya kawai kan mai dan hankali siyabuka tuwahinka bidin warwaro ne na ƙiyatun warantattu ba su da dauɗa fil da a wurin idoda ma'ana a wurin tarurruka na horin ciki amma a kan min taƙin da mai tsoron Allah a gabaro alhali ya yi ƙurar jiki a yana da girindibin gashi shine watsaccen gashi amma kai ga ka tas tas tas furubuka ka ga ɗan yaro ya illahu haske min fu'adika na zuciyarka faɗa ka wautarka da ha ta musibantar da akalan hankali hina hallahu lokacin da wata ta soka ga hankali bi hasabar da wancan kicin da ya jawo maka ma'ana kibar da kai fajilta kayi katon ciki fa'inal fahimu to ina fahimta take wannan hamu zari sallahu ya sonce fahimta ɗin dama na tutudhibul fidina ma'ana cika ciki yakan ta hiyar da kayan hankali in ji mai ta'alim falimta ka kare dinaka kullahu duk addininka ala duniya ka don ɗaya neman duniya ka karo shi addininka to ka sani duniyan nan da kawwa haka haka ya batun addininka don ta kuma tamkufu duniya duniyan nan ba dai zama za ta yi ba wala an ta tamkusu kai kuma ba za ka zamna cikin ta ba dole ka batta fumalatuka kingin abincinka annaka ka sani guba ne mai shiga a cikin ciki fumaluka dahinka ne fasma don haka ka saurari wannan ma'ana ka wace shi famila tuka tumburku makka ma'ana uwa hanzan ya ka almal'aci kakka tu idu ka tameshe ka aka ma'awawa thimaluka abin da ke agajin ka thublil kuti ka ɗanɗan abinci da an ka majma'a ka taba tun tara dukiya mana ko da halacce saboda tsawon hisabi salalu khilalin thalathu khilalin ɗabi'u guda uku lamta da fi ka matsama'a ba su bar wurin ɗan mahassaduwar rahama gare ka ba in dai kana yin su hadithun kana dumi walakin sai dai bisa mata ta haddathu tur da abin da kake dumi da shi wayan na ɗabi'u guda uku shine giba da annamimanci da kuma surutu to giba ta zan ruwan dare fagafi go butlet jam'u saga shi ne tsubararin ne surutayye na ɓannace-ɓannace shi ne magana da bata da tsari shi ne tsubararin ne tamla'ul kalba suna cika zuciya ka biddawa da rashin lafiya saminta kayi maye biya saboda waɗancan sagathic sai ne babbotayye dama saga babbotayye to sagathic jam'i ne ne babbotayye samilta kayi maye biha da su hatta ramatka har sun ka kada ka ilal hawa zuwa ga saurai ko kuma ilal huwa hawa da baro ruwa gare ta ilal hawa zuwa ga kwazazzabin rami isnatani ɗabi'a biyu safatha sun bi wa'yancan ma'ana an samu wasu ɗabi'a biyu da suka karwa uku din can shine giba da annabi manci da fudul shine surutu to an samu ɗabi'a biyu a ani ka wanda suna kada ka su biyar ɗin nan fittawa cikin halaka to ina ɗabi'un guda biyu sara'un kana da yawan dukiya wajahun kana da yawan ɗaukaka to ga yawan dukiya ga ɗaukaka kuma ga giba ga annabimanci ga surutu bin jizabin tare da ƙarin jawo ma ma'alhawa tare da bin son rai kaga ɗabi'a shidda kenan faya nisal ausafi ya kai mai daudadattun siffofi guda shida din nan kamta talawwafir da yawa kake kwabuwa da abubuwa na kazance kazance fafaita ka bi hudar shaidani zambiyoyi na shaidan shine kawatawa tai Allah ya ce wala tattabi'u khudwati shaytan shi Muhammad Bello rahimahullah yayi Amirul Mu'minin Muhammad Bello yayi littafi mai suna Kafful Ikhwani an ittiba'i khudwati shaytan to ka bi zambiyoyi na shaidan shine kawatawarsa malaka muttaka baka da tsoron Allah sifalan alhali kana mai yawan jinkiri ila khairin in dai aikin alheri ne to ba da kai ciki ba za ka yi naki ka shaidan ya sha shi ka bi mustaka da abin da ya sha wani girman kai da kuma rashin ibada ga Allah faƙilan alhali kana mai nauyi in dai da'a ce fa sabar da shaidan ya rige yaron jaye ka ilmin ilimin da kake da shi wala ruka ko tawadar da ake maka la ka bai da amfani gare ka tsawaita ka zamna nan ruka ya ce al'auza ma'ana kama a samu wata laya haka shi al'auza tuwa duk abin da ka yi bai da amfani gare ka tsawaita ka zamna daga jin daɗin duniya amma shi abdullahi ya ce yana ganin wannan kure ne aka yi ga na kaltuwa ma'ana faraita yake faraita ka yawaita dukiya asawa'u kenan asara'u yawan dukiya din nan alhaka ya shagalta sheka an tuka da tsoron Allah alhaku mutakafur kenan ko dai tsawaita ka zauna asawa'u zaman nan fa alhaka ya shagalta sheka an tuka daga tsoron Allah ko kuma tsaraita ka yawaita dukiya asara'u yawan dukiyan nan fa alhaka ya ɗauke maka hankali an tuka ka annaka la ta tadri bi annaka asu kamar dai baka san za a tashe ka ba ai ma sakamako don yanzu ayyukan mu suke karyatar da ma za mu mutu kududdufan yanka. gara sun haƙe ma'ana dai ruwan kumatunka sun haƙe ma'ana tsuha ya taho kurciya ta tafiyarta wal hawa sun rai mufriku yayi tsugunna fika cikinka buka tuwayin kurce ka asmalun da ne ma'ana dai addinin ka ya ja da bashi dai shi ka nuhi wa kalbuka ka mushirku tana shirka da Allah subhanallah tabbata ka tabbata alal amali ga gurace gurace abinda gurace gurace shine abinda zaka kaddartar da zaka same shi ka kaddara zaka samu ne kuma mahi yawa ba a cika samu ne ba shine gori kuma ya hajali tsawo kamar da riyadu sali ne ya faɗa wal habbu qayaka ta jiki mufriku an ta sussuku ma'ana ka tsufa fakiltuka mahaifiyarka ta rasa ka ko fakaltuka ni na rasa ka da nake wannan magana la ta kusin kakkarance bi annaka mudriku cewa za ka samu munaka duk gurace guracen ka gaba ɗaya kakkarance in ko hakkarance cewa sai ka samu duk gurin da kake na duniya ayatu zamani musibbin zamani to hannu su za su sa ka kaffara mana fafalta ka sanya duwatsun maredi ga rahar duniya maredin duniya abinda aka nuhi ma'ana ka mai da hankali ga duniyarka kawai duk abinda ke kawo maka matsala ga duniya ka tare shi amma fahidan alhali kana mai kwana an addini inda ga addini ne ba ruwanka in ma wani abu ne wani karatu ake ko wani wa'azi ba ka zuwa in ma wani abu ya faru sai ka ce wani na ke faru yau kamar su abin da ake ciki ba samilan alhali kana mai maye bi jam'il mali saboda tare dukiya ma hidan kana wanda ya shihidu lil mukufi ga zaman duniya wani da gani ya shirya ma duniyar nan fa'arta kai ka banna ta dinan addini biha saboda duniyarka hidan alhali kana mai zabura ilil jam'i inda tara dukiya ne fanaita ka karkatar da ina na ka kalfa zurunka shine rago makka kamar doki dai haka ila duniya zuwa ga duniya kamar doki karkata ba ruwa ne inda ta samatu haka kake ga duniya jahidan alhali kana mai kokari amma ga neman duniya kana ta wahala fa ha ka jiya an ta kai ta harufu kana, kana tara lidduniya duniya bidinika ka ba da addininka subhanallah wani zai samu matsala ga addini don ya samu duniya wani ma tsaye-tsaye zai shiga da dai sauransu thimarul hawa ɗiyan itacen son rai razilatun ƙasƙantattu ne linnakili na waɗanda suka gitta ma rashin bin shari'a ɗiyan itace na son rai su ne son duniya da kuma rowa da tsoro da dai sauransu thiyabut tuka tuwahi na tsoron Allah fadilatun masu daraja ne litta'ibi ne ga masu tuba ka tuba mana to al'adar rana ana wa'azi sai ka abin ya kan ka kama zub da hawaye sai mai wa'azin ya taya ta ka ci gaba da barakar da kake to shine zai magana fufai juru da in dan zuba hawaye minka na kalil wa'azi don mai wa'azi ya caza wa'azi gilatun yaudara ce kake ba gaske kake ba za ka koma turkin ka mai cabo fa batta ka tabbata alad da'awa ga iddi'a'in abin da baka da cewa kai na kware kake fa ma fi ka hilatun don haka baka da dubara fa in kulta in ko kace kana da dubara amu gani aifal masduru duk wanda ke ciwon gaba chest ne yana ciwo yana da yana da mura ta gaba to budda ba makawayan fasu zai yi tuhi ai dole sai ya yi abinda suka nuhi nan wai yadda ka san in mutum gaba na yana ciwo majinar gaba ta dame shi dole zai toho ta waje ba zai rike ta ba to haka kai ku dole sabo haka ya kasance ma jikinka na rawa inda ya sabo ya taho in kuma ka ce ka gyaru za mu gani don an jima za a yi wani sabo za a ganka ka yi attending to shi dai shi kanu alhamdulillah anan za mu tsaya da fatan kamin mu ruhe ga wanda muke tare da shi kullum shi ne eh, malam muhammadu rila gidan haki kusan yana cikin masu niyya a wannan shekara allah so gobe ko banda gobe za su tashi da fatan za mu yi mai addu'a da dukkanin mahajjata baki ɗe sai mu karanta lilafi guda allah ka tsare bismillahir rahman lilafi shi lafi lilafi ta yusuf abu awdur hadal bait adama at'amahu min jini wa amanu min khawfin ya allah muna roƙonka don asma'ukal husna don sifatukal ula don kal azan wa antal azam Allah duk alkhairin ta na Allah ka baku shi duk sharrin ta Allah ka tsare ku Allah mahajjatan mu Allah shi kai su lafiya shi sa su yi aikin hajji lafiya da shari'a ke so Allah ka sa su dawo mana lafiya albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار uwa alhaji abbas da bai da lafiya Allah ka bashi lafiya dukkanin musulmi da basu da lafiya baki ɗaya bisir al-fatiha بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين